بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متى sha bakwai ga watan jumadal akhira shekara ta 1434 hijira manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 27 ga watan hudu shekara ta 2013 a lissafin turawa za mu ɗora kan abinda muka tsaya na karatu wannan littafi mai albarka na sharhu sunna na imamul barbahari ina ba yan uwa uzuri da haƙuri dangane da makara da muka yi um, saboda mun samu gusulo matsananci wannan yasa dole muka canja hanyar da muka saba muna bi muka bosa hanyoyin kuma dai ba mu samu isowa da wuri ba sai ku yi afuwa kuma muna fatan Allah ba ku ladan jinkiri insha Allah um, idan ban manta ba za mu tashi akan walam annal mutu'ata ne nan ne ko ba nan malam ya ce ka sani yana daga cin aƙidu na ahlus sunna annal mut'a mut'atan nisa'i wal istihlala haramun ila yawmil qiyama akwai abinda ake ce da shi auren mutu'a mutum ya auri mace na dan wata biyu wata uku haka ya dan bata wani abu na kashewa idan kudin suka kare daidai yake da wanda ya loda dubu daya a katin wayarsa in kudi ya kare kaga ba zai ci gaba da kira ba to haka masu auren mutuwa suke zai ciniki da yarinya dubu uku ko dubu biyar wata nawa zai yi da ita sai su zauna a haka har zuwa lokacin da suka yanke shawarar za su zauna idan kuɗi ya ƙare zance ya ƙare sai ya ƙara gaba ta ƙara gaba ba a ɗora masa nauyin ɗa ko walhalinsa wani makamancin wannan sai kuma wani ya je daɗa kama ta yi mata shi ta ma ta je ta neman wani su yi akwai kuma wani abin da suke shi ma mutum ya halatta wa ɗan uwansa matarsa kana da aboki ka ce ka halatta wa abokinka matashi shi ma abokin ya ce ya halatta maka matarsa har ma aro ake barwa sai mutum ya ɗauki matarsa ya kai ta gidan abokinsa sun gama gaisawa ya batta a can ya ɗauko ta abokin shi ma ya batta sa a wajen abokin ai wai matarsa ce don haka ya halatta wa ɗan uwansa shi ma wancan ba zina ba da yadda ɗan uwansa ne ya halatta masa wannan haramun ne har zuwa tashi alƙiyama amma ɗaya ne daga cikin aƙidu na 'yan shi'a wadda har yau suna yi a garin nan wannan abin da na gaya muku fa ana yi a yanzu haka ɗin na akwai mutanen da suna yi wannan auren mutuwa ɗin mutum ya je yi da mata ga sunan dai Allah ya sauki أن يتزوج الإنسان امرأة مدة محددة طويلة أو قصيرة شيء متعة شيء أولما شيء وتمدة ميتوكو غزيريا وبعد هذه المدة ينتهي هذه الصلاحية تلقائيا bayan wannan كوالي da Um, auren ya yi expire kenan la hataji la talab ba a yin shika a auren mutuwa ba shika so bai kamata ma ambace shi da aure ba wannan aqida ce cikin aqidun in shiya da i'aratul furush ba da aran farji mutum ya ba da aran matarsa ko ya ba da aran dan wasa ko ya halatta wani shi sa kullum muna faɗa muna maimaita da aqida ta shi'a da aƙida ta sunna ba za su taɓa haɗuwa ba da zai yiwu ba e ba zai yiwu ba kwata-kwata to babu abin tausayi irin mutanen da ba su yi karatu ba an dora su akan wasu bidiyoyi ko su ɗari ko na makamanci wani wasu ya ce wai bara haɗa kai wai da yan shi'a in zo taron maulidi sai a gayyato malamin ɗariƙa a gayyato malamin shi'a sai a hadu in za a yi zagayen maulidi za a zagi mutane a gari sai a hada da yan shiya da waye da hoton komaini da hoton shi ibrahim yas da hoton wa a haɗu yawanci ba su karatu ba da sun karanta sun san mai shiya da ba su yi tarayya da ita ba wanda ma ka riƙe dan ɗariƙa da zikirinka da kaɗa ganganka ya fi maka sauƙi akan ka da kai da waɗannan mutanen ni ba gani na ko da mutum wannan wallahi gwanda ya je buga gangarsa da dan dama dama ko ya je zikirin sai ya doki kirjin sa kawai la ilaha illallah sai abin da ya kara gaba ya fi masa sauki an taba yin wannan a garin nan wani irin wannan collaboration din da ake har haduwar da ake aka kai kayyato wani malami na shi'a shi ya dauka duk mutanen da aka tara musu ya dauka jama'a sace yana karban lasbika da ya busa ta kuna sai fara danna abubakar ashar to akwai da ta malaman ɗarikar su da wasu sabajin wannan ba san ana ƙoƙarin haɗawa a haɗuwa ba ne shi kuma wanda za a haɗu da shi ɗin ya yi kwaɓa dattawan malaman suka fara subhanallah ashar ya fara danna sai na abubakar ya zagi abubakar ya more ya zagi umar mabiya suna kabbara suna amin amin amin ba sai da ta suka fara hada takalma ba duka yi gaba Allah ya sauwaƙe almuhim ni mu dai aƙida wani haram ne ba a yi kun gane wannan ku yawwa a can farkon musulunci da ana yin mutuwa ba istilal ba lokacin sabai suna tafiya yaƙi um, su je su zauna a wani wuri sai Allah ya halatta musu aure na dan gajeren lokaci na iya zaman su a wannan wurin to daga baya ma da aka zo yakin khaibar Allah ya yace manzo Allah a haramta ma gaba daya so a yakin khaibar aka haramta wannan auren mutu'a da kuma naman jaki da naman jaki da auren mutu'a a lokaci guda aka haramta su kamar yadda hadisi yanzu cikin sahih bukhari to amma kaga in shi a saboda san zuciya sai suka yadda da na naman jakin suka kama kuma na mutuwa ana na ana ta ko ba haka bane ba an haddada halattawa a ranar fato makka sun sannan aka haramta kuma tariman mu'abbadan haramtawa na har abada wanda shine yau din nan kuma ake bayani a kai cewa ilal abad musulmin duniya duk sun yi ijma'i akan haramun ne auren mutuwa kuma aure ne baɗili sannan kuma duk wanda ya yi ba aure ba bazi ya yi sai dai in shi'a yan ja'afariya a shi'a ma rafida to su ne suka saba wa malamai suka ce su kan za su ci gaba da yin auren mutu'a to amma wannan saba wanda suka yi ba za a lura da shi ba don su ba komai ba ne ba ba su da wata kima ba sanda jamhurin malamai duk malaman duniya musulmi duk sun yi jima'i akan haramci to wannan babu wani ɓata lokaci da sauraron wani kuma wanda ya halatta hukuncin mutuwa hukuncin zina to akwai mutuwa ta aikin hajji da umra ba ita ake nufi ba faman tamatta'a bil umrati ila al hajji min al hadi wanda ya tamattu'i ka je aikin hajji sai kai hajji tamattu'i ka umra idan ka umra ka cire kayan ka kai tahalluli sai ka zauna sai ranar fita aikin hajji sai kai niyyar aikin hajji wannan ana ce da shi mutu'a to wannan ba shi ake magana ba to kuma saboda jahilcin 'yan shi'a yawanci suna jawo wa mutane nasoshin da suke magana akan wannan mutu'a ɗin ta aikin hajji sai su loda wa jahilai sai su ƙara gaba kawai wannan ba daidai ba ne wa'arif li bani hashim fadlahum li qarabatihim min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ya kamata ka san falala da daraja na bani hashim sannan wa'arif fadla quraish wal arab jami'a wa jami'a al-akhfar ka san falala shawa da larabawa da dukkan danginsu baki ɗaya da ƙabilunsu fa'arif qadrahum wa huquqahum fil islam ka san suna da daraja da matsayi da haƙƙi a musulunci sannan wa maulal qaumi minhum maulan mutane shi ma yana cikinsu abinda ake nufi da maula wato mutumin da kuka yanta shi bawan da kuka yanta shi ya zama da a gare ku to kamar yana cikin ku ne aiko dawa ne bawa ne a gidan ku yana muku aiki sai ku yanta shi to sai ya zama cikin ku an gane ku yawwa sannan ya ce وتعرب um, nasi huquqahum fil islam kuma ka san hakkin sauran mutane yan uwanka jama'ar musulmi ka san suna da haƙƙi a kanka a musulunci wannan da yana cin aƙidar ahlus suna sanin haƙƙin mutane shine abin da ake so a ci da farkon akwai banu hashim ibnu abdumanaf kenan saboda abdumanaf yana da 'ya'ya akwai hashim hashim ɗinnan kakan annabi ne sallallahu alaihi wasallama to saboda sun zama kakanni ga annabi aka ce a san darajarsu akwai abdu shams shi kuma abdu shams shine kakan usman ibn affan akwai naufal ibn abdumanaf shi kuma kakan hakim ibn hizam akwai al-muttalib ibn abdumanaf shi kuma kaka yake ga banil muttalib waɗannan su ne 'ya'yan abdumanaf manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tashe shi ya aiko shi ne a cikin banu hashim ibnu abd manaf kaga kenan zuri'ar annabi ne in an ce hashimawan dangi to su ne zuri'ar manzan Allah kenan salsalar dangin annabi kenan manzan Allah ba hashime ne ba quraishi ne ba hashime ne ba quraishi ne to saboda wannan ka daraja su annabi ya fito ta cikin su a mutunta su a kimanta su annabi yana cewa inna allaha astafa kinanata min waladi isma'il kinanata quraish wastafa min quraish banu hashim bani Hashim? wastafani min bani hashim haka ya jero allah ya zaba cikin kinana sai cikin yayan cikin kinana min waladi Ismail ya zabi kinana a cikin yayan annabi Ismail sannan kuma ya zaba daga kinana ya fadda quraish daga ƙurashawa ya fudda banu hashim ni kuma sai ya zaɓe ni a banu hashim kaga aka yi ta zaɓa aka yi ta zaɓa annabi shi ne safuwa ke sallallahu alaihi wa sallama wannan su ne dangin annabi sallallahu alaihi wa sallama muminai cikin banu hashim ke wanda suna da haƙƙi akan musulmai na cewa an ce haramun ne su sadaka ma ba sa ci waɗannan su ne waɗanda aka haramta mutum sadaka ba a yadda su ci sadaka ba amma an halatta musu karɓar kyauta da ahalul baitin annabi da dangin manzan Allah ba sa cin sadaka me yasa saboda sadaka dattin mutane ne ausafun nasu ne wannan naira ashirin wannan talatin arba'in hamsin waye da ake bayarwa wannan datti ne na mutane so annabi ya fi karfin ya ci sadaka duk da cewa ba ya haramun bane cin sadaka amma shi matsayinsa bai cin sadaka kai ma yanzu in ka ga dama kaga ga zaka iya yi in kaga ga zaka iya yi ba ra'ayi ne za ka ce kai ba za ka ci ba in sadaka ne ba za ka ci ba sai dai kyauta in kaga za ka iya jarrabawa bismillah kuma ba za ka iya maka hakura kurin ka shiga layi karba so suna da wannan haƙƙi ko amma muminan cikin su fa kun ga akwai wanda ba musulmi ba ko yawwa muminan cikinsu saboda waɗanda ba muminai ba musulmai ba a cikin mushrikai ne ba su da wata kima ai ko da ku a banu hashim din suke kun ga idan aka samu haɗuwar dangantaka da imani ga dangin annabi ne kuma sun yi imani kun ga abin yayi kwari amma suna dangin annabi ne amma kuma ba su da imani suna gaba da manzon Allah to musulunci bai ware musu wani hakki da suke fifita sauran wasu mutane ba sai dai kawai ba laifi za a girmama su a mutunta su a matsayin su na dangin annabi amma ba wai girmamawa da irin addini ya ce a girmama musulmi ba ina fata ana fahimta shi ma kuma an girmama su din dan matsayin dangin annabi kamar an girmama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka duk wanda yake dangantuwa zuwa ga banu hashim an gane ko um, a yanzu a wannan zamani ana iya samun mutum da yake dangantuwa zuwa ga banu hashim kamar ya ce shi ma dangin annabi ne kenan amma kuma baya cikin ahlus da suke bin annabi dan ahlus su ne masu bin annabi suke addini irin na annabi to shi ma ba da wata kima a ni sharifi ne a ni dangin annabi a ni manzala kakana ne a ni jika annabi ne a ni waye duk abin da ake dubawa a nan shine shin ka bi annabin ga mutum jikan annabi ne an faɗa yanzu muka faɗa cewa ba sa cin sadaka amma shi zuwa yake kaje ya miƙa ma hannu ya ce ka bashi dan kakansa shago shago suke bin mutane kaje ana jadda jikan rasulu a tara musu sadaka kurin su ɗebi in ya zo ya ce ka bashi sadaka sai ka ce ai kakanka ba ya cin sadaka kuma ya ce ku ci sadaka to wannan ma ya nuna kai ma fake ne kenan ba na gaskiya bane dan ciwa-ciwa ne kawai ko ku gane wai dan wani ya ce shi sharifi ne ko shi dangin annabi ne bai da wani magani a hannunsa bai da wani wani abin da zai zai nuna wai shi ya fi kowa fa an ce a mutunta shi ne a mutunta shi a daraja shi a matsayinsa na dangin annabi in ya bi annabi din ko ba ka bane yawwa in ya bi annabi shine sharadi in bai ba annabi bai da yi wata kima saboda ai ka samu kima ne saboda manzo Allah to baka bin annabi ko yawwa baka bin annabi tunda baka bin annabi kuma kaga baka san sa baka da wata kima baka da wata daraja shi yasa alqadi iya a cikin shi ma yi alamatu mahabbati ittiba'u asari sunnatihi alamar san annabi shine kaga mutum yana bin sunnarsa ko ba ka bane yawwa amma a samu dangantaka tare da imani da bin annabi wannan yana da kyau قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قرابة الرسول كينا أبسا وانا قولينا معلمي الله يا سنة سنة دون ربو وما دا أكوار موسى أتشكين خمسي da Allah ya faɗa can wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin idan an je yaki aka samo ganima ana kasa ta kashi biyar kun gane to kashi ɗaya daga cikin biyar nan ana warewa a sa a baitul mal a ciyar da gidan manzon Allah da dangin annabi duk suna da falala a basu sannan ka san falalar shawa da sauran larabawa ko bayan banu hashim wannan yana da kyau larabawa ɗin nan suna da fifiko sun fi ajamawa in sun yi imani fa balarabe musulmi ya fi wanda ba balarabe ba kafiri kun fahimci wannan amma musulmi baki da musulmi balarabe duk da suke ba su da banbanci. duk da cewa an samu wasu malaman da suna da wani ra'ayin fifita farar fata na balarabe akan baki amma wannan ra'ayi ne mai rauni dalilin suwai shine ayi larabawa dole sun fi baƙaƙe me dalili saboda ayyala saukar da alkur'ani da lugar su ne kuma annabi daga cikinsu ya fito kuma Allah su ya zaɓa wajen isar da saƙon annabta tun farkon musulunci to wannan su ne hujjojin to amma dai Allah ya yanke zance da ya ce inna akramakum inda Allah ya ku ba wani farin da ya fi baki wallahi wanda ya baki shine wanda ya fi shi tsoron Allah akwai yan larabawa ko malamai ne ma masu dan akidar dan nuna bambanci bambancin nan suna fifita balarabe akan baki amma magana ce wacce take ta san zuciya da dan ra'ayi ra'ayi haka ko ba haka bane to wannan kenan wari fadlal ansari ka san falalar mutanen madina cikin alausu aus wal khazraj da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune min afdalil qurun dan yace ce khairukum qarni mafi alheri a cikin ku sune mutanen karni sannan Allah ya zaɓi waɗannan bayan Allah su zama abokanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi mubaya'a wa manzan Allah suka yi jihadi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ɗauki ilimi daga gare shi suka isar da ilimi a duniya da aka sahabbai su suka fi kowa malam ba wanda ya kai sahabbai daraja wa wasiyatul sallallahu alaihi wasallam ku tuna da wasiyar manzan Allah a kansu da annabi yace la subu ashabi wa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu kada ku zagi sahabbaina na rantse muku da wanda raina yake hannunsa da a ce ɗayan ku zai ciyar da dukiya zinari zinari zinari iya gwargwadon girman dutsen Uhud sahabi ɗaya ya zo ya cika hannunsa ya bayar kai ka ba da dutsen uhud duk zinari sadaka sahabi ya ba da cikin tafin hannunsa daya sadaka ma balaga muddadim wala nasifa wallahi dayan ku bai ladansa mai dutsen uhud din nan fa ladansa wallahi bai kai na sahabi da ya ba da tafi daya ba kai ko rabi abin da ake so a ce da kai in maka gane ba yanzu da kai za ka ba da sadakar kuɗi taimako naira miliyan dubu ɗari to sai sahabi ya zo ya ba da naira ɗari ɗaya kuna fahimta kai ka ba da miliyan ba fa dubu ce ba miliyan dubu ɗari sahabi ya zo ya ba da naira ɗari ɗaya to a wajen Allah ladan sahabi ya fi naka ladan sahabi ya fi naka kai ba ma wannan ba in ma naira hamsin ya bayar ko hamsin ya bayar wallahi ya fi naka saboda falala da darajar sahabai ta wuce kima zamansu da manzan Allah suka bashi shi ‘ya'yansu ya aura ya ba su ‘ya'yansa ya aura su ne sarukan annabi shi ne surukansu da jininsu aka zubar wannan addini ya zo mana ba wata ibada da zaka ka yi ka iso sahabi yanzu idan waɗannan mutane an ce ka ba da taimako ma ba ka isa ka iso su lada ba to ina ga mutanen da suke zuwa suna la'antar suna zagin su ina ga waɗanda suke la'antar suna zagin su zagi a garin nan ana zagin su Habbai mala zagi zagi ta zagin su ta tsine musu albarka to samu Allah ya kawo wani ƙarshen zamani sai dai addu'a kawai Allah ya tsare mana aƙidunmu yasa duk duk wanda ya zamanto bai kiyaye aƙidarsa ba bai tsayayar tattace waye zai karba addini a hannunsa ba to wallahi in kai wasa zaka ka fada cikin wani yanayi wani wadin da ba za ka iya fitowa ba wannan falala ce mai girma wajibi ne mu san falalan waɗannan mutane ko Allah ya yabe su alqur'ani wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari walladhina ittaba'uhum bi sanin radiyallahu anhum wa radu anhu waɗannan sun yadda da Allah Allah ya yadda da su wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar Allah ya tanadan musu aljanna wadda koramai na gudana a cikin ta sahabbai yan aljanna ne wannan so dan ka zo kana zagin dan aljanna ka bata bakinka ina eh, ibn taymiya Allah ya masa rama yake cewa duk mutumin da Allah iya yarda da shi malam duk wanda aka ce ma Allah ya yarda da shi to Allah bai zai taba yin fushi da shi ba yau ai Allah matsayinsa ya wuce bayan ya yarda da kai kuma ya ce ya fasa so duk wanda aka ce Allah ya yarda da shi kuma dan aljanna ne to sai ka zo kana zagin dan aljanna yanzu duba irin Aisha nan wato yadda ka san tauna asuwaki haka suke la'antanta suke zagin ta Aisha mata annabi ni ban ga dalilin da mutum zai zo ya zagi matan manzon Allah wai kuma a ce wai yana wani wai addini karɓaɓɓe ba in ban da sharrin mutanen garin nan ba eh farai kuwa suna nan kai suna tabi ma suna aure mutane yaya ko jiyan nan wani ya rubuta mun takarda yana cewa ga ta nan wannan musibar ta zo sai dan shi ya zo unguwa kurin yana da wannan aqida shi sai ya aure yar unguwar yana zuwa sai zai kafa mata aqidar shi ita ma sai ta zo tana zagin sahabbai duk ƴaƴan da za su haura a haifa masu zagin sahabbai ni akwai uban da ya kawo yarsa ta yi aure wani dan shi ya aure ta a zaria ba a sani ba wallahi da suka je suka tara yaya sama da hudu zuwa wajen biyar ya kawo ita ya ce mata wa'azi dan ya buga ya buga ta fi karfin ni da ita muke magana take cewa wai sai an kawo mata aya ko hadisi da yace da zagin sahabbai laifi ne waye ce kar a zage su na ce kai ba ta aure ba da yaya kuma wallahi da goyon lokacin har yanzu ina ganin wannan matar ina ganin ta a zaune yadda take take kamun farmaki na kawo mata hadisai da ayoyi da waya duka ne na mata bayani daga baya sai ce tana buƙatar littafi a wani littafi za ta je ta ga bayanan da za ta gamsar da ita nace kina son littafi ta ce eh. ce to ba komai ce baban na ce mai da ita gida ya zo in bashi ta mai na bashi daga baya zo ya ce to ya za a yi auren da na ce tab a yi aure kan ka raba shi a ah, to malam ka zo ka je ka bada yar ka samu jikoki masu zagi wukar da umar fi sabilillahi amma mutanenmu da yake ba su da aƙida duk wanda ya zo neman aure kawai shi kenan ba a bincike ba a bincika ba za a bincika aƙida ka kawai shi kenan a ɗauka a baka yarinya yar gidan ku kanwar ka yar uwar kana gani ku dauka ku mika ta ga wani mai irin wannan akida yace eh, lalata mata akida ko ya yanzu a yanzu ba a bincike inda yarinya ta samu masoyi kawai shikenan masoyi matoyi dai wallahi toye ta zai mu dai aqidar mu guda ɗaya ce muna nan muna bayyana ta muna kaunar sahabbai muna son su kuma mu ba mu yadda da duk mai zagin sahabi ba yawa ba mu yadda da shi ba لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا wannan duk su ne Allah ya ambace su sunan muminai Allah hakika Allah ya yarda da muminai su ne muminai Allah ya ambace su muminai Su ya wani zai zo ya ce kafirai ne wai a bana wai wai ai ai sun ridda ai shi ma annabin bayan sa ai sun ridda da ce to ai gashi qur'ani ya yabe su ya ce kaza wai ai Allah ma yayi da na sani akan su wallahi tallahi malam kasan suna da aqida ta yi da na sani wai ubangiji yana iya yin da na sani Allah ya yi da na sani dai su abubakar ya zama abokin annabi Allah ya yi da na sani kuma suka ce Aisha kuma Aisha kafin duniya ta tashi sai an tayar da ita a kabari an tsayar da ita an mata haddi sai an yi mata hadin zinana na aisha ba wai sai an tayar da ita an bayyana ta a duniya an zane ta wallahi aka suka mada Allah ya sauwa abubuwan ba su da kyau muhammadu rasulullah walladina ma'ahu suwa yake na sahabbai a shidda wa alal kufari amma ruhama'u bainahum tarahum rukan sujadar yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sima mahum fi wujuhihim من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفاءه فآزره فاستغلد فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار كجي Allah ya ce بهم الكفار كافري bihumul kuffar kafirai wanda ba سكي son Allah su ne bakin ciki dan Allah ya tayar da su ya girmama su ya mutunta su li yaghida bihim al-kuffar dan Allah ki bakanta ran kafirai da su so yanzu duk wanda yake kin sahabi me kenan kafiri ne wa adallahu allazina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima su waɗannan ayoyi duka suna magana akan falalar waɗannan bayin Allah da Allah ya zabe su duk tambayoyi da ka ji alqur'ani su ne duk na kan ƙwar'ani su suka tambayi annabi Allah ya bada ansa ma'ana kenan da tambayoyin su ne Allah yake bada ansa muka samu ƙwar'ani kuma duk jihadin da aka je aka ɗau kalmar Allah manzo Allah ya nemi taimakon sahabbai aka tafi da su aka yi kuma musulunci bai samu a duniya ba samu musulunci ba sai da annabi ya bar duniya suka yada musulunci a duniya ga baki daya ai annabi bai kai musulunci ko ina da ko ina ba ko ba ga wani su ne suka yi dakonsa ana san malik yake cewa lokacin da annabi ya wufati ranar da annabi ya bar duniya cewa sahabbai suke su ba za su zauna a madina ba me yasa ba za ku zauna suka ce dole mu dauki nauyin da annabi ya bar mana za mu fita mu je mu yada wannan addinin a duniya gaba ki daya shine yanzu ni na zama musulmi kai ma ka zama inda ba da sun dan zagaya ba da in ba sa ba duk muna maguzawa ne eh amma Allah ya ke mu suka dan zagaya suka yada kalmar mu da yanzu kawai mun ɗauke shi ba ma da'awa eh amma kasan nan musulunci ba ta hanyar ƴan kasuwa shigo ba ko ba ka bane ba kasuwanci ƴan kasuwa sun yi su yi kasuwanci su yi da'awa su waɗannan mutane kusan falalarsu kusan darajarsu a wajen Allah sahabbai suna da kima suna da matsayi suna da daraja a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala amma kuma akwai fifiko a tsakaninsu ya tafadalu na fi ma bainahu a cikinsu wanda ya fi kowa al-khulafa'ul arba'a khalifofin nan guda hudu abubakar da umar da usmanu da ali waɗannan duk sahabbai ka rufe kofa ga baki ɗaya baya su sannan kuma ashratul mubashirin bil janna akwai guda goma da Allah ya musu albishir da aljanna a cikin su akwai abubakar din ko wa سعيد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير المبدع sadun said sadun saidun. وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح بس أبو بكر ده عمر ده عثمان كذا سني متعني قومني ده النبي موسى بشارة حديث إمام الترمذي أن الله تعالى أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة طلحة في الجنة سعد في الجنة سعيد في الجنة وانين في الجنة الزبير عامر بن فهر wa zubairul mumaddahu duka waɗannan gabaki ɗaya annabi ya musu albishir da gidan aljanna duyan aljanna ne suna raye ba su mutu ba abu ubai da amir bin al-jarrah da su zubair bin al-awwam da sa'ad ibn abi waqqas da sa'id bin zaid da talha ibn ubaidillah waɗannan su ne sahabbai guda goma da Allah musu albishir da gidan aljanna to so bayan ka saka waɗannan hudu sai kuma ka kawo waɗannan shida a duk sahabbai bayan su kun fahimci wannan bayan wannan sai almuhajirun wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina ko yawa dan Allah ya ambace su kafin ya ambaci al'ansar al muhajirin wal ansar yace saboda me saboda sun baro gidajensu da iyalansu da 'ya'yansu da dukiyarsu da komai suka yi hira da gonakinsu da kasuwancin suka dawo madina su dole a girmama su suka raka annabi ko suka zauna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su almuhajirun sun fi al'ansar sannan na gaba sai al'ansar mutanen madina su kuma me yasa saboda su ne suka karbi bakoncin annabi su ne suka karbi me bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran musulmi suka taimaka wa addinin Allah suka hada kai da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi ta tafiya ya kuka da shi suka ce ya manzon Allah duk inda ka ce za ka ja mu wallahi muna goyon bayan ka ko ruwa ne kace mu danna mu shiga wallahi mun shiga za mu taimake ka to shi sa Allah ya fifita su ya daraja su sannan bayan waɗannan um, bayan su al'ansar kenan ko akwai ashabu badr mutanen da suka je yakin badar waɗanda suka je yakin badar su ma suna da falala ta musamman sun fi waɗanda ba su je yakin badar ba sai kuma waɗanda suka je bai'atu ridwan su suka je bayatul ridwan wanda suke wa manzo Allah mubaya'a chaffa laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fatan qariba to suma wadannan asabu bai'atul ridwan wanda suke wa manzo Allah mubaya'a suke masa chaffa su ma su ne suke da wannan mataki na daraja cikin sabbai sannan akwai wanda suka musulunta kafin a jefa makka su ma ana fifita su akan na ƙasar su don sun fi waɗanda suka musulunta bayan fatu makka yawwa so a cikin su sabon kuma ga baki ɗaya wanda ya fi kowa shine abubakar a duniya gaba ɗaya kuma shine annabi ya fi kauna duk duniya ba ɗan adam inda annabi yake son sa a cikin dai sahabbai irin abubakar sannan kuma duk duniya ba mutumin da yake da imanin abubakar kai imanin sai na abubakar ya fi imanin mutanen duniya gaba daya akwai hadisi abdullahi dan amr an tambayi manzo Allah aka ce ya rasulullah a duk duniya wa kafi kauna duk duniya ya ce abubakar aka ce a cikin mata fa ya ce aisha yasa. kaga ai sun rufe kofa sannan akwai hadisi sahihi da manzala yake cewa da lawuzina abi abubakar da za a dauki imanin sai na abubakar a dora shi a skeli a ɗebo imanin mutanen duniya gaba daya duniya fa kaɗai ba al'umma annabi ba mutanen duniya gaba ɗaya ba nan gurin zaka cire annabawa tunda su matsayin su daban ne a dora imanin sayyidina abubakar a dora imanin mutanen duniya nan yace wallahi laraja a imanu abubakar manzala ce wallahi kaga annabi ne ya faɗa ba ni na faɗa ba annabi ce wallahi imanin abubakar sai ya rinjaya yana da imani oba na daban ne kuma shine in an tambaye ka a duniya waye babban abokin manzan Allah shine sai na abubakar kuma shine halifan da annabi ya tafi ya bar masa mulki bayan ya bar duniya babu hamayya su ma bai in abokan ya zo wuri ba sai dai a bada wuri dattijo kenan a kwarai kuwa a ba lokacin da manzo Allah ya wafaci ba duniya mutane an zo an ta shiga rudu an shiga damuwa an tsorata an firgita su sai Umar ma rudun da yake ciki shi ya fa na kowa ma ya dau takobi ya zare akan mumbari yana kada cewa wallahi duk wanda ya shi annabi ya yi sai na yanka shi yau saboda ya shiga duhu abubakar yana wani gidansa gidan wata matarsa a sulh aka ba da labarin annabi ya bar duniya so ya taho ya tarar da musulmi a masallaci an yi tagumi kowa ya yi shiru sai na umar yana hudu ba yana ta gobara yana ta mada da yawa kowa magana ba ya shiga cikin gidan annabi ya shiga ɗakin sai shiga ɗakin aisha ya buɗe ya tarar da manzan Allah a kwanci a lullube da mayafi ya bude fuskar annabi daga nan malamai suka cewa ya halatta in an yi mutuwa a bude fuskar mamaci a gani ba ya sambance shi a nan a tsakanin idansa da hancinsa da goshinsa ya ce tubta hayyan wa maitan ya rasulallah ya ce kanshi kake ya manzan Allah kana raye kana kanshi bayan ka bar duniya ma kana kanshi yace kuma Allah bai zai hada maka mutuwa biyu ba mutuwa ɗaya ce kuma ka riga ka ta an gama ya mai da shi ya rufe ya duba ya duba ya duba ga kowa kawai gaba ɗaya al'umma ta shiga rudu lokacin ba wanda zai kontrolin mutane sai shi ya zai yana cikin damuwa ya shiga masallaci tare da sai umar yana ta fada daga nesa ya ce da ya umar ya kai umar ya ce ijlis ce zauna a wata riwaya sai na umar ya yi zafi ko kula shi bai ba ya dagawa ya ce ya umar idris shi zauna sai na umar ya zauna ƙasa sai na abubakar ya hau bari. ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane man kana ya abudullaha fa inna allaha hayyu la mut duk wanda yake yi wa Allah bauta to Allah fa ara yake bayan mutuwa wa man kana ya abudu muhammadan fa Muhammadu muhammadan wanda ku muhammadu yake bautawa to muna shaida muku yau lalle tabbas muhammadu ya yi wafaci sai ce Allah ya faɗa a cikin alkur'ani wa ma muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin muhammadu ba kowa bane face manzo ne daga cikin manzanni da sun shuɗe an yi wasu manzanni kafin shi Allah ce a fahim mata yanzu idan muhammadu ya yi wafati ya rasu aw qutul ko kuma aka ce an je yaki an kashe annabi muhammadu in kalatu wala aqabikum shikenan sai ku juya ku koma ku ridda ku bari wa Allah bauta wa mai على عقبيه فلن يضر الله شيئا دون دي جوا باي بزي تشوتر ده الله ده كومي با da sannu kuma Allah zai yi sakayya wa masu haƙuri da masu yi wa Allah godiya kuma kana li nafsin an tamuta illa bi idni Allah kitaban mu'ajjala wa man yurid thawaba ad-dunya minha wa man yurid thawaba al-akhirati nuti minha wa shakirin babu wata rai da za ta mutu face sai da lokacin da Allah ya rubuta lokacin da Allah ya kaddara lokacin da Allah ya rubuta za ta mutu a lokacin za ta mutu so Allah ya riga rubuta manzo Allah kwanan sa ya kare shekara 63 haka Allah ya ware masa ta isa ta kare wani abu ne mai ajali rubutacce wanda yake neman ladan lahira Allah ya ce za mu bashi wanda yake neman duniya za mu bashi mun ga dama sannan Allah zai yi sakayya wa masu godiya wa ka ayyi min nabiyyin qatala ma'ahu rubbiyuna kathirun wa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu as-sabirin nawa nawa ne annabawa da suka je aka kashe su shi sa zuwa wata kira'ar wa ka ayyi min nabiyyin qutil a wannan kira'ar ta habs وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير النبي جاي يجي أكشيشي ترى شيء أكو ربية كثير ربية جماعة ما سكاري وتلي ديوة الألوف المؤلفة ملايين المملينة جماعة ديوة سنة ربية كثير جدا أما أكشي النبي سفما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ba saba yin rauni ba dangane da abin da ya same su saboda Allah ba ma baufu ba mustakanu ba su gaza ba ba su jaje baya ba so sai ku haƙuri ku sahabbai abubakar yana jan wannan ayoyin sai sai na abubakar sai sai na umar sai ya jefar da wannan takwabin sai ya faɗi gangaren ƙasa ya ce wallahi wannan ayoyin yadda ka san a lokacin Allah ya saukar da su gaba ɗaya na manta da su yasa aka ce sai na Abubakar ya bada babbar gudunmawar da a duniya ba wanda ya bayar saboda musulmi sun shiga rudu da rudani shi ya yi wannan abu ce sai ku hakuri sai ku haƙuri Anas dan Malik ya ce ranar da Annabi ya bar duniya wallahi sai Madina ta yi duhu muka kowannen mu duhu kawai ce gani a idan shi saboda haske ya tafi ina muka rasa ce a duniyan nan ba mu kai yace damuwa dai wani abu mai sunan damuwa ba mu taba jin wani abu mai damuwa sama da wannan ba a ce yau annabin da muke tare da shi malam ya tafi ya rasu kuma yana cikin abin da ɗansa shekara 63 kawai bai ba shi wata manin ba bai ba shi ɗari ba mukan da san samun mu ne ai yanzu yana nan muna tare amma duba malam 63 kawai ya ba shi sai yanzu kai ya kamata kai wa kanka tunani annabi kansa wanda Allah ya so a duniya shekara 63 kawai ya bashi a duniya sai kai da ka zo kake burin shekara 100 da wani abu har yanzu ka kika hankalta har yanzu ka kika shirya idan Allah ya dauki annabi a 63 kawai to kai fa kai kuma kai kai kuma a nawa ko yanzu za a yi riban ka tafi jama'a bayan annabi ya bar duniya su suke da kon wannan addini suke yada shi a duniya sahabbai so dole ku san darajar su ku san darajar iyalan gidan annabi wanda Allah yana da iyalai matansa da 'ya'yansa da su Ali bin Abi Talib su Ali Ja'far Ali Aqil Ali Abbas san su da darajar su. ولا تسبهم تسبهم هكذا جيسو واعرف فضلهم وكرامتهم وكرامتهم كسان فلاسو كرامتهم وجيرانه من أهل المدينة فأعرف فضلهم dangin wato makotan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin Madina su ma ka san darajar su da kimar su wadanda suka zauna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ba danginsa na jini ba shine jiran magotaka da suka yi da annabi sun zauna a madina suna sallah a masallacinsa su ma ka san falalarsu ko ba haka bane musulmi kenan amma waɗanda suka zauna a madina don su bata ta su shirka da Allah su yaɗa bid'a wannan ba su da wata falala yawa dan yaɗa bid'a da barna da saba Allah a madina ba kaman sauran wuri bane manzo Allah yake cewa duk wanda ya bid'a a Madina man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan yayi bid'a a Madina ko ya taimaki dan bid'a a Madina manzo Allah yake cewa fa alaihi la'natullah Allah ya tsine masa albarka wal mala'ika mala'iku ma su tsine masa albarka wan nasu ajma'in mutane ma duk su tsine mai albarka sau da wanda zai je Madina ya bid'a to ya shiga uku gaya muku ba irin nan ba nan nawa kana da aka anan wanda ka yi ta anan ka gama yawa duk wanda ya je madina annabi ya je da to can ba garin bi da ba shi sa za a je ziyara annabi kabarinsa za a je gaishe shi za a je salati da ake a kabarin manzo Allah sai ga mutanen mu su je suna bi da mutanen mu ka san mutanen mu haka ake shirme in zaka ta Allah in ka je ka ce ina gaida ya rasulullah wani ma yana ba da sabuwan kaje ka ce da Allah wane wane dan unguwar mandauri gida lamba kaza dan gidan wani jika wani ka ce ina gaida manzon Allah haka ake faɗa jahilci na kawo ga a yanka abinda aka ce kai wa manzon Allah salati a ko ina kake a duniya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum annabi ya ce salatin da za ku mun zai iso ni duk inda kuke kuma ya tabbata a riwaya duk wanda ya wa annabi salati Allah zai dawo mai da ransa ya mayar da salati ne mayar masa da sallama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama so magana cewa a jiya wa annabi wai a ce ina gaida annabi bid'a ne to mutanen mu sai su je kabarin annabi sai mutum ya kama bid'a wani ya rasu rasulullah ya rasulullah yana kuka yana rasulullah ya fara roƙan jari ya san mutanen mu shagu ne da kuɗi jari shi da ya gama kiraye kiraye lai sai fara neman jari ne nema janna ma ya fara neman jari askarawa suna ce kai ce kai haram yalla yalla haram haram su ba sa bari a bida a wajensu, to dan Allah waye ya ce ka je gindin kabarin annabi kana ne ya rasulullah kana neman jari ko ka ya manzo Allah mata ta ba ta haihuwa taimaka mu wani ya je zuwa shi kuma wai tuna wai qur'ani zai sauke a gindin kabarin annabi dan Allah wai saka wai saka wai shi qur'ani ni wannan fa na shi da ido na wallahi ana koran sai je dawo ana koran sai je wai sai ya sauka sai ya yi sauka a kabar annabi to yanzu wannan magana ka yi sauka a kabar annabi wa ya saka to sharrin dan bid'a kenan ya kirkiri abin da ba a ce ba yanzu ka ga karatun qur'ani abu ne mai kyau jahili wanda bai yi ilimi bai karatu sai cika saukar qur'ani a gindin kabar annabi ta ka kai gari haka za a faɗa jahili ɗaliba ilimi ba su gushe ba suna yin raddi da mai da martani akan maganar jami'a mun yi magana akan suwaye jami'a a baya su ne mabiya aljami ibn safwan wanda ita ya hada magana mara kyau cewa alkur'ani halittan Allah ne ita ya da cewa alkur'ani wai halitta kasan alkur'ani magana Allah ne ko alkur'ani menene magana Allah ne amma shi zo ya ce wai halittan Allah ne to kaga wannan ya nuna cewa wata sifa daga cikin sifar ubangiji halittar ta aka yi to kaga wannan magana ta yi muni kuma shi jam ibn safwan ya kore wa Allah suna da sifofi ba za a ce Allah yana da sunan na kewa za a ce yana da sifofi ba mazhabar Sadi mazhaba ce ta kawai shi to mabiyansa ne ake ce da su yan jami'a mafi munin zancen su shine cewa alkur'ani halittansa Allah yi da kuma korewa Allah kofi na kwarai da canja maganganun ubangiji da canja maganganun manzon Allah su ne aka ce mafiya suna cikin waɗanda suka fi kowa haɗari a cikin yan bida da su da yan shi'a shi sa malaman ahlus sunna kullum suna raddi akan mazhabobin waɗannan yan shi'a da yan jami'a ba sa kyalewa don suna batar da mutane kuma wani abu ne sananne imamu ahmad ya yi raddi imamu Ali suna wal jama'a ya yi raddi wa yan jahamiya raddu al jahamiya littafai ne an rubuta akwai raddu usman ibn sa'id darimi ala bishr al madrisi al anid shi ma dai yana nan littafin akwai bayan talbis الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية لكما اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية المعطلة والجهمية أنا ابن القيم kenan. duk waɗannan malaman sunna ne suka yi ta kai farmaki suna kokarin mai da martani akan bidiyoyinsu kun fahimci wannan ku hatta fi كان في خلافة بني fi تكلمت الرويبضة wa ta'anu العامة وطعنوا على آثار رسول الله wa الله عليه وسلم wa Ra'ayi wa Kafa من خالفهم haka aka yi ta yi malamai suna ta raddi akan wannan masaba mara kyau har sai da lokacin da aka zo halifancin banil abbas al-mamun kenan daga banil abbas an samu sharri a wannan halifanci a wannan lokaci din mutane masu karancin tunani karancin shekaru karancin ilimi suka yi ta magana akan abin da ya shafi jama'a al'umma gabaki daya suka yi ta suka akan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi ta riko da kiyasi suka watsar da nassin qur'ani da hadisi suka yi riko da ra'ayi suka kori nassin qur'ani da hadisi suka kafirta duk waɗanda suka saba musu duk wanda ya musu sabani suka ce arni ne ya zama kafiri waɗanda suke jahilai ne marasa ilimi suka yi ta maganganu a wancan lokaci din mutum ya zo ya ta magana akan abin da bai iya ba shine takallumul insani fi ghairi ikhtisasihi mutum bai kware akan abu bai sani ba sai zo ta magana da sunan addini kamar yanzu yadda ake samun mutane ba su da addini ba su da ilimin addini ba a san tarihin sa malinta ba sai ga an dauki wani shugabanci na addini kuma an ba su kuma dole mutane su dauka wai su bi wai su yadda saboda lalacewa kiyama ta kusa tashi kaga mutane sun nada kansu mai da kansu malamai su ta karya wa al'umma kawai yanzu a garin nan kaga dama ka zama malami nan da nan ka zama sai ka fara daura rawani kawai ka fara rike cirbi kawai duk inda ka je za a ce malami ka fara ƙarya kurin ka faɗa abin da ka dama ka zama shek ko shek ko shak duk dai shi so dole malamai ahlus sunna suka himmatu wajen mai da martani ga irin waɗannan mutanen dan duk inda aka samu makareci to ya kamata a samu mai gaskiya mai masa martani kada a bari a yi ta ainihin wato wato lalata addini suka yi ta magana akan harkar imani suka lalata imani imanin da mutane za su suka lalata shi gaba ɗaya suka raba mutane da imani suka rage darajar malamai a idan mutane kuma suka ƙi su je su karatu wajen malaman suka zama su ne malaman kansu da kansu suka dogara akan fahimtar su so suka ta kafa ka'idoji daga gare su daga gidajensu suka gina addini akan tsarinsu da fahimtarsu to kaga wannan dole a samu bata Allah kiyaye mu kuma yana cikin alamomin tashi alkiyama ba mutumin da bai zama sananne akan harkar ilimi bai shigo harkar ilimi yana magana dan hadisi ne ma ingantacce wanda Allah ya faɗa cikin alamomin tashi alkiyama takallamatir ba. za a samu ba. mutanen da suke jahilai marasa ilimi wanda ba su da kwarewa su su kama magana akan harkar ilimi to wannan in kun ga irin wannan yana faruwa wanda ba su cancanta akan harkar ilimi sun shiga harkar ilimi na addini suna yi to alamomin tashin alkiyama ne dan ba wanda ya kamata ya magana akan ilimin addini in ba malami ba malaman ma waɗanda suke masu mai da hankali akan ilimin suka yadda da shi ba a shigar da ra'ayin wasu suka yi ta sukan asarun rasul maganganun annabi suka yi ta suka kamar yadda yanzu aka yi samun mutane masu sukan maganganun annabi akwai mutane da ake ce da su alqur'aniyun su gaba ɗaya ba su yadda da magana annabi ba kwata kwata ba sa neman ilimin hadisi ba su yadda da hadisi ba fada suke da shi kama wai su ma wannan wai addini suke yi sallarsu daban alwalarsu daban mu'amalarsu daban kai riko da kiyasi suka ta kafarta mutane kiyasul batil ake nufi ana ba kiyasul sahih ba so ya kamata ku sani cikin alamomin tashi alkiyama za ga wasu sun shigege ne akan harka addinin nan waɗanda ba su cancanci addinin ba wanda ba su dace da addini ba za su shiga harka addini sai dumu-dumu watakila sun samu dama watakila sun samu iko watakila sun samu hali an ba su ko an naɗa su ما لا يتي فدخل في قولهم wal والمغفل la ilma علم a cikin maganganun su jahili da mugaffal gafalalle nan mutum da wanda bai da ilimi duk ya shiga suka suka ta bar ayyukansu over tabu kenan kullu man abba wa dabba dukkan wani jik and jack shine abba wa dabba kowane tarkace sai zo ya magana akan addini shikenan aka ta diban jahilai kaza ana ta bada fatawa akan bata mala Allah kiyaye yanzu inda za ka bude gidajen rediyo wallahi idan ka ji wani malamin abin da yake ina jin sai dai ka kashe rediyo in ka san harkar ilimi wallahi malam wasu mutanen da ake sa su a rediyo suna bayanai a rediyo wallahi wallahi inda wuraren da aka san harkar ilimi ne wallahi sai dai a kama su a zane su saboda barnar da suke wa al'umma ta fi gyaran wallahi amma yanzu harkar rediyo shine yanzu yanzu nan kana da wani mai kuɗi sai je biya ma kurin a ci sa karatun ka ba wani yana nuna ilimi ne ba shi ne ke nuna ilimi ba akwai wallah mutanen da malam suna da tsoron Allah suna da taɗawa amma ba a jin sautin su ma a rediyo saboda ba su da wanda zai dauki nauyin su wanda sun tsumba a cikin harkar karatu da karantarwa sun san ilimi ba yan rawar kai ba yan neman suna akwai wanda zai zo sunan malinta ne amma kuma wallahi turo shi aka yi hidimar siyasa kuma ya shigo da sunan malinta amma kuma me zai ta yi ya ce hidimar siyasa kuma so yanzu yanzu ina in kaje sai a dan bada kuɗi kurun aje a sa kai ma a ta yarin yana cikin alamomin tashi alkiyama al'awam ya takallamuna fi masailil ilm ta jefa mutane cikin shakka haka ake ta ɗiban su ko aikin alhazai din nan ko jagoranta alhazai sai ga an ɗebi malamai wasu ban san komai ba sai su ta halakar da alhazai wallahi wani bai ma taba zuwa ba bai karanta abun a karanci ba kurin da ya iya daura rawani ko yana da hanya kawai ko wani kuma malami ne ana ganin malami ne amma malamin tsubbu kasa akwai malaman tsubbu su malaman tsubbu ba karatu boka ne kawai abin da suka iya tsafi da yanka jakuna ta iya iya da kashe kaji da binne zakaru abin da suka kware kenan ba harkar bincike na ilimi ba to sai mutanen mu sai suka dauka kuma malamai ne so idan an zo harkar ilimi su ake diba kawai sai ya ji a sasa a gaba to an yi wannan abin tun wancan lokaci din ta kafaru min haithu la ya'lamu mala ya ce mutane suke ta kafirta ta inda ba sani ba a ah, to mutum zai zo ya faɗi magana ta kafirci ta ridda ko ba ka bane ba mutum ya zo ya faɗi magana ta kafirci ta ridda ba abinda ba a faɗa ba a nan fa ta kafirci na ridda ba da sunan addini bai ma damu cewa ya yi kafircin yanzu kwanan na wani malami fai fito a rediyo yake faɗa ke cewa yau ayin ana ma zagin masu wasan kwaikwayo ma annabi Muhammad shi ya fara wasan kwaikwayo haka ya faɗa ba ni ma karewa bari ya taro ta ma gaba daya ba dai kuna zagin masu wasan kwaikwayo masu wasan to annabi ne ma fara mai dan wasan kwaikwayo ne shi ma wallahi haka wani ya faɗa saboda babu jagorancin addini babu yanzu ka ga irin wannan malam magana na dora ta a a baje ta ai mutum kuma sai dai ya sake kalmar shahada Allah kuwa amma wayewa zai gaya masa ba damu ba da ma hadari ya tsaya akan kansu ne su za su yi magana akan kansu su kadai daga su sai su sai iyalansu dama dama to amma ba su ma dama su shiga cikin al'umma ba shiga cikin al'umma akwai mutanen da sun shahara a garin nan matsafa ne amma wallahi wai malamai ne matsafa tsafi akwai masu shan jini fa akwai wanda suke tura ana tono kabari na mutane fa ana tura wani part na mutane wallahi kwanan nan ina dubawa intanet aka sa wasu mutane guda biyu likitoci ne wa yara matasa suna karatu likitanci sun je wani guri sai aka tsare su a daji aka kwantar da su ba a musu komai ba kurin aka yanke gaban namiji ne da mace aka yanke gaban namijin aka kwarface gaban ita ma mace aka cire nonon ta guda biyu sannan aka fasa kirjinsa aka ciro hanta hanta din duka waɗannan abubuwa ai ba zuwa za a yi wani ba a'a tsafi ne wai wasu ne wai ana ce da su wai malamai su ne suke ba da wannan lakanin da sunan gawansu ana ta nuna ana ta kuma yanzu wannan mai wannan bada fata wannan wanda yake wannan wallahi ba mamaki limami ne a unguwarsu Allah ba mamaki duk yar kaza ko wani zakara da za a yanka ko rago da za a yanka shi za a miƙa wa iyanka ba mamaki ba mamaki duk wanda ya mutu anguwa shi yake mai sallan gawa ba mamaki saboda mutane aqida ma ba ta ba yanzu wani ka tambaye shi me ma aqida bai ma san aqida ba ai so ba kowane musulmi ne yake musulmi ba wallahi yanzu mutum wanda zai je binne jaki da rai jaki ba uban ramin da zai jaki da shiga ai kabil ramin babba ne amma wallahi malam jaki da rai yana tsara ba ba ba haka da a danna mai kasa sai an binne shi sai an tabbatar tun yana motsa kasar nan ana jin motsin kasar nan wallahi sai an daina sannan a tone shi a fitar da shi a cira abin da za a cira ba da fatawa kuma a je duk ana akwai masu karanta qur'ani suna karanta suna jefa shi a cikin jini akwai wanda ake zuwa ka musu dabbobi su yanka ko rago ko bujimi ko raƙumi ko me sai ya sako babban riga parasol shi malamin da zai yanka wannan masu kudi ne masu mulki suke kai in zai yanka sai sa farashar da farar babban riga mai tsada ya zo zai yanka sai ya baje ta yana yanka dabbar in yana yanka dabbar wannan jinin sai ya jika shi fa to yayi to wannan rigar ta gama aiki kenan za a je a yi tsafi kenan za a je a wanke ta a bada ruwan wasu su sha a kulla musu shi kamar fiya wata sannan wannan naman kuma za a je a yayyanka shi aika za aika za aika za aika za aika akwai masu bauta aljani wallahi tallahi akwai waɗanda aljanu sun hana sallar la'asar ba sa yi saboda ka samu biyan bukata amma duk abin da kace aljanna ne ma zai ma akwai wanda yake yin tsirara karfe uku na dare zai tsarara a ce unguwarsu akwai wanda ake ba shi lakani a ce je zina da mahaukaciya ira irin mahaukatan nan da kake gani mahaukata mata mahaukata masu sai kaga ta yi goyo a gadon bayanta a gabanta mahaukata dai ga sanan dai mata to wallahi akwai wanda suke zuwa su je su danne su da karfi sai sun sadu su saboda akwai lakanin magani da su a tattare da su akwai wanda aka ba shi tsafi aka ce ya je ya aske kan mahaukaci kan mahaukaci ne ya yi datti ya yi kura da kwarkwata da mai sai ya je ya masa aski to wannan gashin shi zai ɗebo da shi ne aljanin ya ce a je a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza akwai matar da aka bata duk wanda ba aikin malamai ne ba wai ana cewa malamai ina so na gaya muku malaman mu na kasar Hausa wasu da ake cewa malamai ne duk anan kasar duk ana yi akwai matar da aka bata lakanin magani ta je ta yi tsarki in ta yi tsarki ta tari ruwan tsarkin idan mai gidanta ya zo zai ci abinci ta zuba masa wannan ruwan tsarkin ya gama cin tuwo ya koshe ba zai sha ruwa ba ta zuba mai ruwan tsarkin ya shanye <laughs> Allah ya sauke shi yasa babu zaman lafiya ina mutum ya zama ya ba hanya ta sunna wallahi mun ga mu wala dubu mu yadda da wannan ba so na wala abun shirka kafirci wallahi kowa yake kuma mu aqidan wallahi duk mai wannan bara mu yi sallah ba Allah ke da kai sun zo sun bambance sun ware masallatan su zaba ya zan je je ba'ar ne sallah wallahi ba zan ba'ar ne ba dan wallahi akwai mutanen da suna cikin mutane wallahi arna ne Allah kuwa arna ne wallahi la ilaha illallah ka bata ma amfanin komai ba dan me na san kana da zaki da zan je bi ka sallah dan me in je in bi mutsafi sallah A gwanda ma ka je ka to a gwanda ma ka bi kirista ma wanda ka tabbatar kirista ne ma garanti da ka je ka bi wannan wallahi dan ba su da wani babbanci amma fa harka ce ta aƙida ina gaya maka wannan magana ce ta da tun a wancan lokacin an yi kuma yanzu ma din ana na ana ciki ba ba daina ba Allah ji kan mai ahalari yayi bayani yace in za ka yi koyi da malamai kai koyi da malamai ahlus sunna almuttabi'ina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu tsoratarwa akan bin shaidan masu ainihin wato zaburarwa akan bin Allah ba kawai malami da ya zo zauna yana harkar sa kawai yana neman kuɗin sa in zaka nemi kuɗi ka je ka nemi kuɗin ka in zaka yi tsafin ka je ka yi tsafin ka amma ba wani suna addini malai ce fa halakat al ummatu min wujuh wa kafarat min wujuh al umma ta halaka ta fuskoki da yawa ta kafirce ta fuskoki da yawa eh gaskiya ne mana ina eh, aka shigar da barna a cikin addini mutane suka yi ta kafircewa mana wata zandaqat min wujuh mutane suka zama zindikai ta fuskoki da dama wa dallat min wujuh suka bata wa tafarraqat wa ibtada'at min wujuh suka rarrabu al'umma suka rarrabu kowa gaba ne an rarrabu wancan yana ganin wancan daban ne wannan ma yana ganin wannan daban ne ta fuskoki akai ta bid'a illa man sabata ala qawli rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amrihi wa amri ashabihi sai wanda ya tabbata akan maganar manzon Allah da umarninsa da umarnin sahabbai lam yatakhatta ahadun minhum kuma bai ce ɗaya daga cikin sun yi kuskure ba shine yatakhatta yawa tun ya tsaya akan hadith salaf shari'a ta salafus salih magabata ko ba ka bane bai ce sun yi kuskure ba dan akwai wanda suke ganin sahabban ma sun yi bata sun yi kuskure ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعه كما بيوتي الأمر سبا بيتي يا أديني ثمن bai ba. abin da ya ishe su ya ishe shi ma'ana abin da sabai ya wadace su na addini kai ma ya wadace ka akwai abubuwan da ake sa mutane su yi wadda sabai ba su yi ba da tabi'ai su yanzu misali wannan wazifa da ake ta a masallatai ko guri ba ka san magana gaskiya sai dai a faɗi ta dole ko da daɗi ko ba daɗi yawwa ni ma ina da yan uwana da na da suke yi yawwa don gaya maka yawa yanzu wannan wazifa da ake zo ana a masallaci mu yi hakuri dan so muke mu gyara magana ta Allah kaga dai babu babban masallaci dai a duniya irin makka ko madina ko ban ce maka hadisi ko aya ba ko ba babban masallaci irin makka da madina kuma kowanne mu ya yadda in dai addini ne ya kamata a ganshi a wurin nan me yasa ba a wazifa a can in dai har addini ya sa ko yanzu su waɗannan malaman sun fi wancan tsoron Allah duk wanda ya je aikin umra ko aikin hajji in ya je fa so yake bi sallah kuma daga can addini yake fita duk wani littafi na addini na waye da sauran daga wurin su yake sannan ba a taba samun hadisi ko aya guda ɗaya da aka ce annabi yayi ba ko ya ce ayi ba abubakar zamanin sa bai yi ba usman bai yi ba umar bai yi ba aliyu bai yi ba imam malik bai yi ba imam shafi'i bai yi ba abu hanifa bai yi ba wane ne bai yi ba amma an kawo mana an kakaba wa iyayenmu da kakanninmu a dole dole an ajiye su ranar juma'a don su zo su zauna su shimfiɗa kyalle suna yi suna yi suna rangaji suna yi kuma an ce musu addini ne to amma wani irin addini ne wanda ba a same shi a rubuce ana yi ba kaga misali ɗaya to kuma yanzu wanda yake wannan wai kai in baka yi wai ana ganin ma kai addinin ka ma ba cikakke bane ba kuma ba babu shi a rubutu da waɗanda suke zuwa suna yi wa kabari bauta da masu kida a masallaci wani abu sai a garin nan mala masallaci fa ake zuwa ake ake ake ake ake zuwa mala a da'ira a ringa dirkan ganga mala a cikin masallaci shi ma kuma wai addini ne a garin nan ana wa'azin ana wa'azin an dan fara fitowa ana wa'azi ana fita waje ana wa'azi ana dan fita ana wa'azi ana dan fita to kuma sai aka zo ana bauta kabari kuma ana bautawa mutane a kabarin shi kuma ake ko ka zo kana zikiri kana ambatan Allah kana kirjinka kana ihu kana abin nan wai har wani yana bai fana'i wai akwai wanda zai zo in yayi fana'i yana yi yana zikiri yana duka yana duka yana duka har ya zo fadi har ya suma in ya suma sai a samu allura sai a soka masa an soka masa allura bai zai motsa ba to wannan ya nuna kenan shi kuma wa ya saka wannan ka ya kaje je ka suma yanzu addini ne na gaskiya ce wai ka yi shi haka suma wai an ce wai zikiri wai wai ai ai zikiri wai ku ta zikiri har sai an ce wai kuma wakata ne wai kai ta zikiri wai cikakken zikiri a ganka a ce ga ma hukaci can to wai wannan shine zikiri yayi to shi ko mahaukaci mu a shari'a duk wanda ya zama mahaukaci marfu anhu alqalam an ɗauke masa alƙalami babu alƙalami a kansa sai yin wannan nasiha ce ko misali ne dan bai kamata mu zo muna wani karatu ana wani kewaye kewaye da abin da muke yi ba mu gyara ba wannan ita ce gaskiya guda ɗaya amma shawara duk abin da zaka yi da sunan addini da Allah baka hujja kawai kakka yadda kai wani abu da sunan addini ko wani halin suna ne ce yi kaza ka ce mai nasi ko a ba ka aya ba ka hadisi ba ba hadisi sai sun surutai a ka bar musu kayan su wallahi saboda ranar da zaka je ka ci uban duka wallahi tallahi baya nan dan Allah zai sa mala'iku su casa mutane iya casa duk wanda ya zo wani addini babu da hudda bai da dalili to yayi wa annabi kishiya ne tun daga ruwan alkausar zai fara ganin bakin ciki da bacin rai dan annabi zai ce wa mala'iku ku daka su ku koye su mala'iku ne za su zo da tsumagu a wannan ruwa na alkausara suna dukan mutane hadisi ne cikin bukhari manzo Allah zo da gudu yana ummati ummati al'umma ta ce ya kuke dukan su mala'iku za su ce fa innaka la tadri ma da ahdathu ba'dak ya kai Muhammad baka san abin da mutane suke kirkira bayan ka ba fa innahum ghayyaru wa baddalu sun canja addini sun bata shi sai annabi ya ce to fasukan fasukan fasukan ku tabu ku tabu ku tabu ku tabu ba ruwa nan kawai mutum ya zo a rataya mai wani abu da suna addini ka je ka ta baka dalili da wani dalili babu karka yadda a baka aya a baka hadisi in ba aya ba hadisi kowa riƙi kayan shi ku bi sahabbai ku yalwaci da abin da suka yalwata ولم يرغب عن طريقهم ومذهبهم wa alima وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح mutanen kwarai su ne waɗanda ba su kyamaci hanyar sahabbai ba ba su kyamaci mazhabar sahabbai ba kuma wa alima suka sani cewa annahum kanu ala islam sai suna kan musulunci na kwarai wal imanu sahih fa qalladahum dinahu wasara sai koyi da su a addininsa sai ya samu hutu kai koyi da sahabbai a addinin ka samu hutu wa alima anna ad-dina innama huwa bit-taqlid ya san cewa addini baya yawa sai an koyi da na gaba ba wanda zai zo yi wani addini sabo abinda a yi shi yau wancan da ba a yi ba babu ku gane wannan magana ba shi addini dole sai in an san da shi a farko sai in annabi ya san da abun sai in ya ce al so ashe muna kwafi ne na magabata abinda ba su yi wa kanmu والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما أنا بن صاحب من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيسو أكان الديني أي مسو da'a دان الله يا ترك كيسي يا جرم ماسو ya kuma mutunta su yawwa saboda mutuncin da Allah ya musu da daraja su da kimanta su da yi shi yasa ya zama wajibi al'umma sai musu da'a so wannan dai shine kaɗan daga cikin aqidu na ahlus sunna akan waɗannan bayan Allah na ƙwarai sai mu dakata a nan ina da ba ku hakuri saboda mu fara da wuri ba saboda ƙurewar lokaci wani wata insha Allah za mu tashi wa man qala lafzi bil qur'an makhluq to yanzu ne lokacin insha Allah in ban manta ba malaikin wa a tuna mu kuma kuma ku tuna masa za mu karanta kisar sayyidina imam ahmad wanda ya sha wahala aka ta dukan sai yana suma saboda kawai ya ce qur'ani ba halitta Allah bane qur'ani sifa Allah ne in kun tuna mun sai yanzu da kisa in kuma ku tuna mun ba da nuna kuka tuna mun to shikenan sai wani wata kuma insha Allah bi idan Allah sai mu karanta tarihin sa da kisa sa cikakkiya ku ji yadda malaman ahlu suna suka sha wahala duka ake shimba da Imam Ahmad a dukansa sai ya suma laifinsa kawai an kara masa mutane iya ganinka su a wancan lokacin sarakuna wannan lokacin su suna da aƙidar wannan jahamiyyar da muka faɗa cewa ƙur'ani halitta Allah ne to a tacacciyar aƙida kuma ƙur'ani ba halitta Allah ba ne ƙur'ani ne sifar Allah ne don ku ƙur'ani magana Allah ne magana Allah sifar Allah ne to ya za a ce sifar Allah halittar da aka yi in ka ce sifar Allah an halicce ta kai wani wani ba'ari na ubangiji shi ma halittarsa aka yi to akan wannan irin wahalar da imamu ahmad ya sha ba a cewa komai insha Allah mun zo wani sati in a wani wata da rai da lafiya sai mu karanta tarihi dan yana da kyau mu rinka jin tarihin magabata na kwarai irin gwagwarmayar da suka yi akan addini sai mu dakata ala abin da muka faɗa ni dai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuba harshe muna da ma'afuwar ubangiji assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh rahmanir rahim wa bihi nasta'in ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan bawan Allah yana cewa ya ji wai yana sauraron waka sai ji wani mawaki wai yana cewa wai wai yana cewa wai takalmin manzon Allah wai ya fi duniya da abin da ke cikinta ko ne yana cewa wai mawaƙin yana cewa takalmin annabi ya fi kowa ya fi duniya abin da ke ci wannan ba haka ba ne wannan magana ba haka ba ne kawai dai ka san mawaƙa suna faɗin abin da suka ga dama na farko ba aya akai babu hadisi akai kawai irin mutum ne saboda yana son annabi bari ya ki magana kawai ya faɗe ta amma babu wani nasi da ya goyi bayan wannan magana fahimci wannan sannan kai kuma kai ka je ka ji waka hadda ka ce wai kana jin waka kan ka tsaye ma kake cewa kana jin waka ka ce kan kenan kana ganin kayan halal ne to ni yanzu kai ma zan dira wata kunna ba mawakin ba laifi fa yayi ya take laifinsa sai ya taka laifin ya leko na wani ko ba kama ne ba jin waka bai halatta ba haram ne jin kiɗa da waka sai dai irin wake wanda babu kiɗa a ciki wake mai maganganu masu kyau wannan ba laifi a iya shi kuma mawaki ma har za ka kafa hujja da maganan mawaki shine addininka duk aya ta kare maka hadisi ya kare maka sai maganan mawaki shine zai zama ma hujja a addini dan mawaki ya faɗi wannan bayan qur'ani ya ce ya ce a a a a a a a mawaka wa halakakku tababbu su suke bin su alam tara annahum fi kulli wadin yahimun baka ga kowane kwari fadawa suke ba kawai wa annahum yaquluna ma la yaf'alun kuma mawaka suna faɗin abinda ba shi suke aikatawa ba ga ƙarya a gurin mawaka mawaki ai ba shari'a bane don ya faɗi magana ba addini bane shi ko wani ba Allah yake cewa shin da Allah ya akaram kallah shin da Allah manzan Allah ya ga Allah a'a manzan Allah bai ga Allah ba zance mafi inganci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ga Allah ba da na Aisha ta faɗa a riwaya hadisi ingantacce cewa duk wanda ya baku labari annabi ya ga Allah to faqad a'azama ala Allah riya. ya yi wa Allah ƙarya babbar ƙarya an tambaya ba aka ce kaga Allah Abu Zar ya tambaye shi ce kaga Allah ya ce a'a nurun na ara yace haske ne hana an gan shi haske yayi yawa ba zan iya ganin shi annabi Musa da ya nemi ya ga Allah yace kala rabbi arini anzur ilaik ya Allah ana so in ganka kala lan tarani Allah ya ce ba za ka iya gani na ba amma kana so ka gani walakin انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني duba wancan dutsen in kaga dutsen yadda yake to za ka gani falamma tajalla rabbuhu jabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin wa muslimin ah, ina so in Allah ce ba za ka ganni ba ma kana so gane dubancin dutse in kaga yadda yake to za ka gani malamai suka ce duka duka hasken ubangiji da aka fitar a wurin bai wuce kafar allura ba kafar allura hasken bai wuce me kafa allura ita ne aka dan sake ta ta zo kan dutsen wannan hasken ta kafa allura ta zo kan dutsen ita ta ragargaza dutsen hasken ubangiji ragargaza dutsen gaba daya sai ya zama tuka haske shi ya shemar da annabi Musa ya sheme sumamme sai da ya farka ya ce ka ya Allah tsarki ya tabbata gare ka lalle ni ne farkon masu mi kauya ko masu imani ba wanda za a ga Allah bane za a gan shi so akwai waɗanda suke cewa ga Allah amma zance tataccen zance tatacce ingantacce annabi bai ga Allah ba kuma Allah ya bashi sako ya kawo al'umma cikin sakon gashi nan abinda za mu yi yanzu sallah insha Allah wannan shi da Allah malam Muhammad Bakir menene alakarsa da yan shi'a yana cikin limaman su yan shi'a yana cikin malaman shi'a limamai sannan wannan yace da Allah malam wani ne ya bashi wai aiki da mashin wai sai ya ce masa kullum sai ya bashi dubu daya ko ya yi ciniki ko bai yi ba ni kuma na ruwana ba kai ka je ka yadda ba ni me zan maka yanzu in na ce ka bashi dubu daya mai amfanin magana ta in na ce ka bashi dubu daya mai amfanin magana ta tun da ka je ka <laughs> ka je ka yanko wa kanka ka yadda ba shi kenan ba ba dai zan ce ka kawai baka shawara yawwa ya ba da na ba shi an sami daidai gwargwadon abinda abinda abinda abinda ya tambaya kun ga irin a cafa da tuka mota da wayewa da ake a cewa kullum in mutum ya fita sai ya kawo 500 ko sai ya kawo 1000 kullum wannan ya saba shari'a me saboda ba kullum ake kwana a gada ba sannan shari'a ba ta yadda da kasuwancin da babu garari a cikinsa ba ai afuwan ba zai a cewa babu hasara a cikin ba wai ba ta yadda da kasuwancin babu garari ba asan mai garari kai zai yi wa hasara zai yi wa losing zai yi wa samu yanzu dan Allah kowane dan acaba ne in ya fita zai je samu dubu daya kullum ko kuma kowane mai adaidaita ne in ya fita zai je samu dubu daya kullum ban ce yanzu ba da suke yin ciniki ban ce yanzu ba dauka kamar da wani zai samu dubu biyar ma amma wani wallahi sai ya kare rayuwar zagayen a ranar Allah jarabe shi dari shida ya samu ya je fulogi ya lalace masa ya yi ta gyaran fulogi da ya ɗebi fasinja tur sai ya mutu sai ce sauka mu sauka bari mutum kawai ba su ba shi kuɗi ba ya yi ne a haka yanzu wannan an mai adalci a ce kullum sai ya zo ya kawo kuɗin balas so in dai shari'a ake so a tambaya in shari'a ce in za ku iya gwada biki to ga abin da shari'a ta ce akwai haya da ba da kodago a shari'a mutum zai iya sayan abin hawa babur birni ko mota ko mai yabawa mai haya ya je ya masa haya ya ce idan ka je duk abin da ka samu ka kawo za mu raba shi kashi uku wannan dama sai an yarjejeniya duk abin da ka samu ka kawo za a raba kashi uku kashi ɗaya nawa mai mashin kashi ɗaya naka direba kashi ɗaya za mu rinka ajiye shi na mashin din in taya ta lalace za mu canja in babur ya samu matsala za a yi masa sauke za a sauke masa inji a ciki za mu yi in za a gyara masa kujeru a ciki za mu yi za a sake masa fenti a ciki za mu yi duk larurar babur a cikin wannan dubu ɗayan za a yi. ka yadda eh na yadda to sai ya tafi duk abin da ya je rarar mu kawai kashi uku za a raba to wannan shine ciniki na shari'a da aka yadda la tazlimuna wala tuzlamu kaga a lokacin in 500 ya samu sai a kasa ta kashi uku in dubu uku ya samu sai a kasa ta kashi uku in dubu talatin ya samu sai a kasa ta kashi na amma yanzu ka ce rinka kama dubu ɗaya kullum wallahi yan adaidaita na ko wani sai ya tashi dubu goma a rana ɗaya ko ya kuri yan adaidaita I'm sorry to say kar ku ce na tona muku asiri zai iya yiwa wani lokacin ko mutum ya ji wallahi da kyar zai tashi da dubu ɗaya da ɗari biyar to ka je yanzu ka ce ya rinka kama dubu ɗaya shi kuma ya je ya yi cinikin dubu ashirin ya ɗauki sha tara ya kama ɗaya don Allah babu zalunci a ciki to kai kuma wata rana ka ce kullum dubu ɗaya ya je ya yi ɗari biyu ka ce dole sai ya je ya ci koma ɗari takwas ya kama don Allah ko adalci to gaskiya wannan wannan duk da ake yi bai dace da shari'a saba wa ka'ida to amma abin da ke faruwa shine ba wani mai babur kuma mai tuka babur ko mai tuka adirita ko mai tuka mota ko mai tuka hais ko bus ko taxi da zai yadda da wannan tsarin na shari'a ba sa yadda da shi su kawai a sa musu balance kawai in da ka zo ka kare mai jawabin wallahi zai yadda ba shi dai kawai a bashi balance kawai dubu ɗaya zai kama ita zai kama shi sa galiban masu kama mashinan sun fi masu mashinan samun kuɗi to amma kuma da yake abu ne ba a yi shi akan tsari ba sai ga Allah bai fiye wa abin albarka sosai ba ai tai ana ta wahala ba a samu wani abin kirki a ciki ko an samu ma kaga kudin ba albarka a ciki saboda an saba wa Allah a ciki an saba wa ka'ida wato da yawa da yawa yawa gaskiya masu masu yin wannan din ba su yadda da wannan to in an samu wanda ya yarda kuma in ba sa aka yi ba bai da tsoron Allah shi kuma karya ka zai wallahi malam eh na yadda duk abin da aka samu zan kawo sai ya je ya cinikin dubu sha biyar sai ya soke goma ya zo ya ce alhaji wallahi yau biyar aka samu garin ne ba da yin magana kawai sai dai hakuri dai alhaji kuma sha biyar ya soke goma kuma zai zo wannan biyar din sai ko raba ta tare da shi da halin mutanen mu ne so yawa yawan ma masu yin masu yin hayar masu ba da hayar haka suke haƙura din da bai dace da shari'a ba a yi ta bayarwa a haka din aje a yi ta wahala so kai mai adaidaita ko mai meye da kai wannan tambayar inda za ka yadda ka samu mai gidanka in za ka yi rike amana kawai ka gaya mai ku yi percentage in ka fita duk abin da ka samu zan araba kashi kaza ka ɗauka za ka ɗauka kaza kenan ka huta ka ci halal amma ya yanka ma dubu ɗaya yanzu ai yanzu ne da ka sha wahala ka zo ka ce mana ba a samun dubu ɗaya yanzu da da ka je ka ya ka samu dubu shida dubu bakwai me yasa baka rubuta fatawa akan me sauran hukuncin sauran kuɗin ba tambaya ta karshe wannan ba ke cewa da Allah karamu kalla yana da kyau a gargaɗi mutanen da suna sanya wandon su ya wuce ka'ida ta shari'a wanda ba su ganin kamar haka ɗin ya saba shari'a ta yadda um, wasu suna gudun kar a zarge su a ce su yan izala ne ko na makamanci wannan da kawo hazi hadisin annabi izratul mu'min ila nisfu saqaihi na جناح ما ma وبين الكعبين ما أسفل من minar من الكعبين ففي النار Allah saka da alkhairi ya kawo hadisi ingantacce da annabi yake nuna cewa sutura ko riga ko wando ko zani in mai daura zani ne in dai na mumini ne iya rabin korinsa ne kayan mumini ina yake ramin kwaro inda na sunna ne na fi lai dauke kujerar na nuna musu dauke ta da rigar da wandan gaba ɗaya janye ta zaka nan zaka kawo ta yanzu kun ga riga ta ko in dai da ka'ida ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa ni ma fata an bata cika sosai ba yawwa kada wani ya zo ya ce kun ga haka din nan to da rigar ka da wandan ka zama haka kaga nisfu sa kenan ko ba gani ba in ka saka wandon ka ya tsaya iya nan yi kyau rigar ka ta tsaya iya nan ta yi kyau to amma hadisi ya tabbata annabi ya ce ba laifi in yayi kasa da haka din amma dai duk yanda za a yi kada kayan ka ya wuce idan sawu da rigar da wandon ka ya wuce idan sawu to amma mutum ya sa wando ya wuce idan sawu ko riga ta wuce idan sawu duk abin da yake kasa da idan sawu sai Allah ya kone mai shi haka annabi ya faɗa kuma babu wani tawilin da za mu yi fassara da ba haka ba so in da ka je tela ya gwada kan na baka shawara ya sauke maka wandan ka iya nan ƙasa ita ce sama da wannan iya nan ko kuma a sauke ma shi iya nan na fi sabilillahi kenan da rigar ka har babbar riga za a ganka a ce ka wannan kuma sai ba komai a ah, to da ka je kamari ka sha duka ba gayu ma ba suna sa firikwata ake cewa ba kaga firikwatan nan na gayu da ba dan Allah sa sun bato shi ta America suka kawo shi ba to da wandan daidai kenan ka jefa shi haka kawai ka yi tafiyar ka to to sai mu dabara yanzu ka yi gaye kai sunna shi kenan kawai malam ina ganin ban na dan takaita ko eh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh